الرحمن الرحيم قال الشيخ dattijo ya faɗi al'imamu liman al'alim mai ilimi al'allama mai yawan karatu don al'allamu Allah ne kaɗai in an ce don allam suna ne na mubalaga na ƙarke a sani to in mutum ne aka jingina mai sai a samun shi ta'un alamar naksu al'allama idan mutum karatun shi ya kai sai a ce mishi to mai dan karatu karatun shi ya kai kenan inda an jingina shi da sigan mubalaga al'allam amma Allah sai ya ce al'allamu Allah ya taimake mu Abdul Bariyu al ko arrafa'iyu rahimahullahu ta'ala Allah ya mashi rahama wannan maganan daga farko har zuwa nan masu kamfani suke rubuta shi don shi mai rubutu ba zai ce makan shi shi dattijo shi malami shi liman shi mai yawan karatu shi kaza ba ma daga cikin ɗabi'an magabata ba ya daga cikin ɗabi'an su sa'alani ba'dul asdiqa ke sashen abokani ko ɗalibai sun tambaye ni an a'amala muqaddima in aikata wani abin da zan gabatar ko mace tsakanin muqaddima da muqaddama da na kun fara maganar wasulla amma ba za mu zo kansu ba fil fiqhi akan fiqhu a cikin al'amuran fiqhu ala madhhabi al-imam malik bin anas radiyallahu an ko rahimahullahu ta'ala akan mazhaban imam malik dan anas Allah ya kara masa yadda fajabtuhu sai na amsa ma waɗannan abokani ila zalika zuwa ga wannan bukata tasu rajiyani tsawab. ina fatan Allah ya bani lada ba certificate din samu albashi ba nayi ne ina fatan Allah ya bani lada Allah ya karba mana babu nawaqidul wudu babin da yake yin bayani akan abubuwan da suke warware alula kaga dai an fara da sallah ilam malam ya ce sani wafakaka Allah ta'ala Allah ya maka gam da tar wannan ɗabi'an magabata ne an za su kanata da ɗalibi su roƙa mashi Allah Allah ya sa ya gani anna nawaqid alwudu'i ala qismain lalle abubuwan da suke warware alola sun kasu kashi biyu ne ahdath akwai abin da ake ce makari direct da ya faru ka alolan takari wa asbabul ahdath akwai dalilan kari akwai abubuwan da in sun faru su ba su kari alola sai dai za su jawo abin da zai kari alolan kaga ba suna da bambanci wannan shi da ya faru alolan ta kari wannan shi in ya faru to sare sari ne zai jawo maka abin da zai kari alolan to waɗannan jinsin guda biyu suke lalata alola to mine ne karin abinda da ya faru a ta karye Fa'amal a ahdathu fa abubuwan da suke kari guda biyar Sarafatun minal ƙubuli guda uku daga gaba suke maziyu shi shine madhi walwadiyu da wadiyu walbauli da fitsari waɗannan daga gaba suke wato ta farji ko ta azzakari suke fita su matsalan mata yana da wahala akwai rutuba galibi mata farjin su baya rabuwa da damshi to shi kuma akwai rigingimu da yawa kan shi wannan dai farko muke karanta a hankali mu kalli abin da malam yake faɗa kuma na kice maziyi to mi maziyi nan gaba zai mana bayani shi wal wadiyu kuma na kice ma wadiyi menene shi a dai rike sunan shi ajiya wal baulu da fitsari fitsari galibi bai da rigima wa ithnani min ad-duburi guda biyu kuma ta baya suke fita wahumal ga'it war rihu shine bayan gida war rihu da hutu wato mutum yayi tusa kenan saboda haka wadannan guda biyar din su ake cewa ahdath suna faruwa alula ta kama gabanta kuma ba su da matsala kaga an tantance su sun kare wa amma asbabul ahdathi amma abubuwan da suke su dalilai ne na kari su wato idan sun faru za su jawo abin da zai karya lola fannan mutu akwai bacci a ciki wa huwa ala arba'ati aqsami to shi bacci na da fuskoki guda hudu ko hadisan bacci ne za ka iske sun kusa guda goma sha rigingimin bacci hadisan bacci wani hadisun ya ce an yi bacci an tashi ba an yi hadda masu wuri an tashi an yi sallah wani hadisun ya ce an yi bacci kaɗan an ce a sake alula wani hadisi to dai duk ba hadisan muka zo kansu ba waɗancan hadisan da kake da su guda goma sha akan tattaunawa akan bacci to ba shi muke magana akan shi shi bacci yana da fuskoki da yawa tawilun thaqilun akwai baccin da zai tsayi ya zama mai nauyi yanqudul wudu to shi irin wannan baccin yana warware alula karken shi mutum ya hutu bai sani ba kasirun thaqilun akwai ɗan kaɗan. amma shi kuma ya kai matuƙa ga nauyi iyaka a ce to menene nauyin kuma shi kuma shi ma sai nan gaba yanqul wudu aidan to shi ma irin wannan dan gajeren baccin mai nauyi to shi ma yana karya lola kasirun hafifun akwai baccin da yake dan kaɗan ne kuma baya da nauyi kana baccin kana dan motsi la yanqudul wudu baya karya alola irin wannan tawilun khafifun akwai mai tsayi gashi yayi tsayi amin shi ma yana da sauki to yustahabu minhu alwudu to shi irin wannan mustahabi ne mutum ya sake alola to kaga mun samu kari guda biyar sanadiyan karin mun samu kwara daya alaga ta malam malam karanta mana mu to a kira lokacin kira ya ko